الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا جماعة المسلمين كما yadda kuka ji na bude تجوابي a wannan taro mai gayar mahimmanci don rayar da ilimi da ilmantarwa wanda wannan kungiya mai albarka jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna take gabatarwa shekara bayan shekara mun san dai ranar kaddamar da ita a babban birnin jihar filato jos wato cibiyar gudanar da jagorancin kungiyar wacce allah ya nufi a sheikh ismaila idris bin zakariya da kafawa aka kaddamar da ita daga ranar zuwa yau shekaru 43 da watanni to sai na bude da yawa allah mai girma da ɗaukaka yabo da godiya allah allazi bi ni'matihi tatimmu salihatu madawakin sarki allah wanda yake da ni'imarsa ce duk wani ingantaccen aiki yake cika allah ka taimake mu ka ƙara mana albarka ka sanya wa wannan taro nasara ta duniya da nasara ta lahira to ni jawabi na ba zai ɗau dogon lokaci ba don na rubuta shi da hausa babban harshen ƙasa najeriya daga cikin manyan harsuna kamar harshen yarabanci inyamuranci kwance ibo da manyan harsuna na fulatanci nufanci da sauran harsunan ƙasarmu to sai na ɗauko wanda ake ƙarƙarewa da gadon da turawan mulkin mallaka suka bar mana na jawabi da turancin ingila na rubuta jawabin daki-daki fulla-fulla na ce a gabatar da wayannan takardu da ni in na zo ishara kawai zan yi masana wanda abin ya shafa za su karanta bayanan dalla-dalla to na bude da yawa Allah mai girma da ɗaukaka yabo da godiya da salati ga manzo Allah annabi sallallahu alaihi wasallama shi da alayansa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ya sa da mu a cikinsu to manyan mutane namu na jikinmu 'yan ƙasarmu abokanan mu masu daraja a wajenmu wanda muke roƙo allah maɗaukakin sarki da mu da su ya mana kyakkyawan arzikin rayuwa muna musulmi masu imani da cikawa muna musulmi masu imani ranar tashi alkiyama allah ya ɗaga darajojinmu zuwa ya shigar da mu aljannar firdausu da sa mu da iyayenmu da malumanmu da 'ya'yanmu da matanmu da sauran jama'ar musulmi baki ɗaya to aikin allah muka gayyato wayanda muke wa zaton alheri cewa ubangijinmu yana so mu ciyar da dukiyoyi don daga addinin allah amma dukiyoyin na allah din ne wa an fi komin mara min ƙabli an yati a hadakumul maut وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Ubangiji mahalicin kowa da komai wanda da abin da muka samu da abin da ya same mu daga Ubangijinmu ne Allah maɗaukakin sarki sai kira masu imani ya ce wa an fi kuma ku ciyar mara razaqnakum daga abin da muka arzuta ku da shi kaga ba kayanmu ba kayan da allah ya mana arziki da shi ubangijin ya ce to kuɗi ba a ciki ku ciyar amma sai allah ya tunatar da kowane mai rai a cikinmu da a duniya nan ba ko ɗaya a cikinmu da zan yi jarrabawa in nemi wanda yake shekara 300 da suka wuce yana nan ya ɗaga hannu to da ƙyar zan samu biyu ko ma ba zan samu ba a shekenan taron munan namu dacen duk ba ma nan kuma ko addu'a mutum zai yi yanzu a zatona inda duk ya ƙwallafa rai da duniya ba zai ce ya Allah ka kai mu shekara 300 nan gaba a duniya ba za mu yi wannan addu'a ba don mun ga ɗan shekara ɗari 130 ya kasa tashi tsaye to kaga da ba ma nan yanzu ga mu ga Allah ya ba mu wadata madafan mulki lafiya basira abin da ya fi komai daraja ya ɗauki imani da musulunci ya ba mu kuma mai bar mu mai tunanin karan kanmu ba ya ce wa an fi kuma ku ciyar min mara daga abin da muka arzuta ku da shi maza maza maza ku ciyar min ƙabla an yati a kumul mautu tun gabanin mutuwa ba ta zo wa ɗayanku ba ka jama'a kullu nafsin za'iqatul maut dukkan rai zai ɗanɗani mutuwa sai za ka je ofisoshi na shugabannin ƙasashe gwamnonin jihohi manyan ma'aikatan da allah ya ba su madafan mulki wani sai ka tara an jere maka hotunan wanda suka rika da da ina suke aka ai sun wuce kwana ya ƙare yanzu waye sai a ce na yanzu ne to abin da ya ci waɗancan mu ma ba barin mu zai yi ba ku duba yanzu sai a ce min shugaban majalisar malamai na izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta ƙasa wacce Allah da fi a Sheikh Isma'ila Idris bin Zakariya da kafawa in duba dama duba eh, gaba da baya malam din baya nan dan me yayi nasa zaman duniyar ya wuce abin da ya ɗauki malumanmu mu almajiran almajiran almajirai ba zai bar mu ba so da haka wanda aka ce ya ciyar ya tsaya yana waige-waige sai Allah ya ce ku ciyar min kablan ya ta a hadakumul mautu tun gabanin mutuwa bata zo wa ɗayanku ba don ba shakka za ta zo wanda ya ciyarwa akwai wata addu'ar da in yayi Allah baya karba wanda dai ya ciyar da dukiya dan Allah ran da zai mutu zai wata addu'a amma Allah ba zai karba ba fa kula sai ce rabbi ya ubangiji na in ji shi idan allah da zan ciyar kuma allah ka karba mana duka laula a kartani wanda bai ciyar da masu ce ya allah da me ba za ka dan jinkirta mun ba yana fadanci ko allah zai kara matsawar rai don ya ga yana kwance sharkaf tashi ba dama ya tashi motsa jikinka ba dama ya motsa in magana kai bayani ba dama ya magana to wai a dawo masa da rai washi baya neman a bashi ya daɗe da yawa wato ila ajalin qaribin sai ce ya Allah ɗan lokaci kaɗan ɗan kusa da na gama faɗan abu kuɗin zakana nan da ba a bayar ba a ɗauka abu kaza abu kaza da ba a yi ba na taimakon yan uwa da dangi a biya wai ya samu dama ya faɗi haka iya lokacin da yake so a ƙara kenan fa sadaka sanya sadaka an fita zakka in ciyar da dangi in gina masallatai in gina makarantu ga wanda ya sakaci bai yi ba ranar za ta zo wa kuma na salito ka ciyar me kake so ya ce nema zamanto na shiga cikin jerin mutan kirki wanda da allah ka ba su sun ciyar ya yi addu'a jama'a ko bai ba to amma fa da zai mutu ne kuma sun hada ido da mala'ikan mutuwa ya ce masauran mintinka kaza to sai Allah ya ce wala yu akhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ha abada Allah ba zai jinkirta wa rai ba in har lokacin mutuwar ran ya zo Allah ka sa kafin kwanan mu ya ƙare mun aikata aikin alheri na ciyar da dukiya don daga addinin Allah na yi mai girma shugaban ƙasar najeriya maraba da halartar wannan taro da ya ba shi gayar mahimmanci yana tare da mu hatta wa'azinmu da muka yi na ramadana a ofishin da nake aiki na tura maluma 540 masu tafsiri 540 hafizai masu jan baki cikin najeriya da ƙasashe makwabta a afirka da ƙasashen da ba afirka ba har ƙasar suwaɗe na da wakili a amerika malam ahmad to kaga na tura maluma dubu ɗaya da tamanin wala da aka gama tafsiri wata rana sai ga irin wannan wakili na mai girma shugaban ƙasa ministan sadarwa 3 in 1 sheikh dokta minista mai gaskiya kamar su wane da wane da wane ministoci masu halinsa to daga fada shugaban ƙasar sai ga wata murya aka ce ga sako daga mai girma shugaban ƙasa zuwa gare ka muhammadu sani ɗan alhaji haya jingir ni da yadda na faɗa kenan su sun ma ƙara da wani sunan martabawa to allah ya tabbatar da na saurara ta ce shugaban ƙasa ya ce ya ji ayyukan da kuke yi na yada addini da addu'o'in alheri ga najeriya da gwamnatinsa sama da ƙasa da 'yan najeriya musulmi da wanda ba musulmi ba ya ce a gaya mana allah ya mana albarka mu 'yan jama'at izalatul bid'a wai kamata sunna sai na ɓoye magana sai yau na gaya muku allah ya taimake shi ya tsare man mulkinsa wani yana ce tuwishi buharin na me ya maka ne na ce a ya man abu ubangiji na allah a matsayina na musulmi mai wa'azin musulunci ya ce ya yi wa na amanu ta kullaha wa kuno ya ayyuhallazi na amanu ta kullaha wa kuno ma'asadiki Allah ya kira masu imani Allah ya sa da mu cikinsu ya yi wa na amanu ya kuwan da suka ba da gaskiya ita kullaha ku ji tsoron Allah Allah yana son mu ji tsoronsa bimtisali awamirihi wajitinabi wahihe umarnin Allah mu bi mu zama masu tauhidi masu sallah masu azumi masu zakka masu aikin haji mu zama masu gaskiya masu riƙon amana masu cika alkawari masu ganin girman na gaba da su masu tausayin na baya da su masu rike amana ƙasa masu addu'o'in alheri itaƙullaha zaman duniya kaman cin kasuwa tilas a ci kasuwa da maƙiyi ga nagari ga mugu ya ubangijin mu allah ina za mu bi ya ce wa kuno ma'as sadiqin ku zama tare da masu gaskiya jama'a ka ku daɗa ka ku rage wato soyayyarmu da shugaban ƙasa buhari irin ta sauran 'yan najeriya ne ba ni ɗaya ba ne don na ji wata rana general ibrahim badamasi baban gida ya ce buhari mai gaskiya ne wata rana general olusegun obasanjo ya ce buhari mai gaskiya ne general abdulsalam ya ce buhari mai gaskiya ne na ɗauko uku ai da sauran ya yi ko yi ba to mu kuma a ɓangaren masu wa'azi almajirai mutane da yawa sai ce shi yana da gaskiya masu tuhumar wayansu sai da wane ne ba su da kirki na ce to ni ido na hango masu gaskiya ne ni ina sansa sa dan gaskiyar to Allah ya rika man mulkinsa yana da gwamnoni managarta masu gaskiya masu san Najeriya da ci gaba dukkan gwamna mai kyan hali mai gaskiya mai rubon amana Allah ya taimake shi ko yana gabar ko yana kudu ko yana arewa gaskiya ta Allah ce Allah yana son masu gaskiya mu kuma da muke wazi mu ma Allah taimake mu da gaskiya Allah ka raba mu da lashe-lashe to wanda za mu wa wa'azi kar mu zuba mara ido mu ga me zai ba mu mu yi dan Allah Allah ka karba mana to ya jama'a taron nan na managartar bayi ne ni a ganina don mu 'yan najeriya jama'a ne masu kyau amma muna da abokan gaba musamman a waje musamman yahudu musamman turawa waɗanda ba musulmin ba masu son kai ba sa son ƙasarmu ta ci gaba to allah mun kawo ƙararsu gare ka allah ka mana gata Amin. ya manyan mutane tun daga shugaban ƙasa da 'yan majalisun dattijai da na dokokin ƙasa da ministocinmu da ma'aikatan hukuma da 'yan siyasar mu ƙasarmu ta tsole wa ko'ina a duniya ido musamman ga masu mana hasada allah ya ba mu yawa allah ya ba mu lafiyar jiki allah ya ba mu tattalin arzikin ƙasa a kai muke kwana muke tashi muna da fetur muna da zinare muna da kuza ku tambayi masana albarkatun ƙasa za su ƙara muku bayani wannan yana ciwa masu jin haushin mutu a ƙwarya ya mai girma shugaban ƙasa ya gwamnonin najeriya ya ma'aikata ministoci da masu rike da madafan mulki a ofisoshi daban-daban mazanmu da mata na roƙa muku allah ya muku albarka allah ya taimake ku don girman allah ku kama al'ummar ƙasarmu musamman matasa ku yi amfani da su a ba mu ilimi mai rai ba ilimin satifiket ba satifiket ba kyau ne a yana da kyau amma na gaskiya jama'a yanzu idan mutum bai karatu mai kyau ba ka ba shi satifiket ya zama doktan magani consultant ka nemo wuƙaƙe da asake ka ba shi aka yi rigingina a gabansa ga ilimin satifiket ga rashin sani ai za a yi gawawwaki haka ne jama'a ko ba ka ba to hukuma ki tsara mana tsarin ilimi mai kyau ba na turawan mulkin mallaka ba ba sa so mu ci gaba in ba haka ba a ce an ba mu mulki tun daga 1960 wai har yanzu ba dama mai magana da 'yan uwanmu sai da turancin ingila kuma an ce an ba mu mulki ka dan allah wakilai na dattijai wakilai na dokokin ƙasa wakilai gwamnoninmu da allah ku yi tsari a dukiyar da allah ya baiwa gwamnati ku mayar da harshen najeriya harshen da za a tauna harshen da za a yada aikin gwamnati ku sa mana hausa fulatanci yarabanci nufanci dukiyar ƙasanmu ta kai ga in za ku yi mitin ku yi a fasarta mana sauran yarurruka kuma ni ban ce ka ku tuna tarihi ba ku sa turancin don su ji mai kuke ciki amma ga roƙo da nake muku kar ku ce komai sai kun tambaye su sannan ku zo ku sa mana don su masu sukansu sun ce wai yawanmu ya dame su wai inda ta tasi ne da mun mutu to ya halitta mu allah wake layar da mu Allah wake arzutawa Allah wake talautarwa Allah Allah ka arzuta mu da ƙarin imani da musulunci da ilimi mai yalwa da amfani a duniya da lahira Allah ka karfafe mu da gaskiya ka raba al'ummar mu da sata Allah ka raba al'ummar mu da rashin sanin ciwon kai kai wanda aka bashi kuɗi ya zo ya kashe mutane a najeriya don ya yi kuɗi wancan mutum baya da kan gado to in ka kashe 'yan uwanka ina za ka koma da zama yanzu na mutum ya tashi daga anambra za shi london ya ɗebi nasa ya nasa zai koma london zama za su yadda ya shiga london ba biza amma a najeriya zai zaga daga anambra zuwa kano sai ya yi biza daga kano zuwa anambra sai mun yi biza to mai ra'ayin a daddatsa tsakaninmu mu yi ƙiƙi juna na kudu baya san arewa na arewa baya son kudu don allah mu tuba daga wannan abin ba kyau ba mu da wata ƙasa sai najeriya izalatul bid'a wai kamata sunna ba ma goyon bayan alaba najeriya ha abada kuma ba ma so a yi gaban ƙabilanci a najeriya gwamnati ki gyara syllabus a cire ƙabilanci a cire lalaci a cire sace-sace mu tsaya mu gina ƙasar nan muna duniya ko mun wuce za a mana addu'o'in alheri Allah ka nufa na fata wanda ya je jagwalgwalo ya yi aikin da ba daidai ba don jahilci Allah ka sa ya tuba Allah ka yafi amma mu dawo mu gyara ƙasa a kama samarin ma koya musu aiki in an ce ga injiniya to injiniyan ne in an ce ga mai tafsiri to mai tafsirin ne in an ce ga liman to liman din ne in an ce ga dan siyasa dan siyasa ne amma ce dan siyasa ya zo abuja ya manta ranar da muka jefa ƙuri'a ni da kaina a jos a kuma jihar filato a saya na san matan aure biyu ranar zaben janaral muhammadu buhari shekarar hudun farkon suka je gurin jefa zaɓe sai naƙuda ta kama su sai tana cewa don allah wancan tsaya man a layi in allah ya sauke ni sai na zaɓi buhari wata ma taɓa zama da shi guri ɗaya ba ya zo hawa na biyu aka ce sai an biya miliyan arba'in a tsaya ya ce ba da kuɗi masu kuɗi su tsaya sai ga jama'a masu hali irin nawa ran kai daɗe tsaya mu muna son ka an biya mar kuɗi ya tsaya ko bai a biya mar ba alhaji sani ne ya biya ashe muna da yawa a najeriya 'yan goyon bayan mai gaskiya sau da haka ina roƙonku 'yan siyasa ku yi buris da bambancin sunan siyasa apc pdp ssr waye-waye ba wannan ne muhimmi ba ina mai gaskiya ina mai imani ina mai rikon amana wa zai zauna a majalisa ya yi magana a fahimce shi kun zo kun sa mana yaran da ba mu iya ba masu jin ƙasa ba su iya ba allah saka guda mm, ina ne ya zo da albarka sai aka ce wai na bata wasannin turanci na ce ana fahimta kai ta caccaɓawa yawa idan kuna so a yi mu ji ku mana hausa ku mana inyamuranci ku yi mana yarabanci talakawa mu ko kuma kun fi iyawa aka ce ai shi yana da digiri ya fi ka iya na ce a'a wallahi dan ce nan da ya digirin hausa wallahi na fi shi iya hausa in ana shaka a zo da ni da shi mu karanta labarai domin na ji yadda suke karanta labari wa ne moto ya tafi da da kano ya ji kai kana da ni zan karanta labari zan yi haka to ina profesansa a hausa na fi shi iyawa haka kuke turanci a gurin bature na him de go to dala a ingila kare ka ce na him de say he, he, go do it to idan ka wa da turan ingila dala zai ji abin garau dala mu dawo wanda muka iya wanda suka zo suka kargama mana mu sai na'ura a dinga fasarta mana wakilan da tj ku yi ta magana kun ga mun kira ku shugaban ku gaba ɗaya mun kira shi Allah ya mara albarka ba don mun yarda da ku ba za mu kira ku ba shugabannin majalisar dokoki mun kira ku muna muku fatan alheri da ba mu yarda da ku ba ba za mu kira ku ba gwamnoni mun kira ku ku namu ne da ba mu yarda da kuma ba za mu kira ku ba to ku zo mu gina cibiyar musulunci amma kowa zai bayar kar ya bayar dan alhaji sani kar ya bayar dan sheikh yusuf sambo kar ya bayar dan sheikh sa'idu hassan jingir kar ya bayar dan sheikh wato nasiru abdulmuhiyi mu bayar dan ubangijinmu allah allah baya barin nasa dan allah manyan mutane ku saya mana motocin aiki ku yi magana a majalisa ku doki ra'ayin raba ƙasa ba kyau kar ku yadda gyare-gyaren tsarin mulki da ake yi duk wurin da kuka ga an zo ana neman rage wa shugaban ƙasa iko ku yadda in kuka yadda ka rage wa shugaban ƙasa iko to ƙasar za ta watsi maganar da kuka gaya mana cewa kuna demokradiyya kuka ce allah ka da mu lafiya to demokradiyya da allah da ƙuri'a alhaji sani da ƙuri'a shugaban ƙasa kowa nawa nawa zai jefa ranar zaɓe to mai dakowa najeriya fa wanda bai iya tada baki ba fa na kudu fa na arewa fa mulkin masu rinjaye ne ko to ya aka yi jihar kano da sanata uku jihar Bodiland sanata uku anya ba wacce ta ga waɗansu yawan jama'a jama'a da yake an zo zamanin dan ana zaɓe muna hango lagos muna hango inugu muna hango sokoto muna hango yola don allah ai akwai wanda ranar zaɓe ba sa fita ko babu nan ba gudun wazi ne in haka ne ku faɗa in ba haka ba ku ce ba haka ba ne wasu sun fi fita ko ba su fi ba to dan girman allah ma'aikatar zaɓe a tabbatar na'urar tantance mutane ta tabbata don mun sha wuya da sai a shiga lungu a ce ga mutum dubu kaza na iska to yanzu mutum ake zaɓe ko iska ce take zaɓe saboda haka mu tantance yawan mu kar mu zaɓe don kuɗi kada kuma mu wa shugabanninmu muguwa addu'a duk shugabanninmu nan Allah ya musu albarka masu gaskiya Allah ka karɓa ka ba da lada marasa kirki Allah ka buɗe musu ƙofa su tuba wanda Allah ka san miyagu ne ba za su tuba ba duk sharrinsu in sun an tayo Allah ka tarwatsa su da shi to su suka jawo kansu ko ni na sa kuma daga ƙarshe da Allah wanda zai ba mu kuɗi kada ya zo ya ce ya ba mu miliyan kaza mu yi ta yawo muna gumi bai ba mu ba wato kun san ba na muka fara ba ko yanzu hakan nan muna bin bashi miliyan 355 shekara da shekaru wane ya na miliyan 50 wane ya yi kaza ba a biya ba amma na san dai za su kawo don allah ku sauri ku kawo to wannan sabon duk wanda zai bamu don allah ya bamu wanda zai bamu kar a ce an bamu a haɗa mu da mutane a ƙibayarwa allah ya mana albarka allah za mu yi lafiya allah za mu gama lafiya yan jaridu allah ya ƙara albarka likitoci allah ya ƙara albarka allah ya kare mu daga sharrin corona ubangiji ka taimake mu corona wani irin ciwo ne wanda duniya ta rabu gida daban-daban wasu suka ce akwai shi kana da yancin fada wasu suka ce karya ne babu irin na yawa ni ma na da yancin fada ko ban da shi to ni a gona babu yawa don na san annoba yawa na san abin da ba annoba ba a iya nawa karamin sanin to zan yi da naka ne ko da nawa to a nawa karamin na shiga rukunin likitoci sama da 120 daga kasashen duniya suka ce corona ƙarya ne in ji turawa inda abin ya fito in ji mutanen china inda abin ya fito mu ga kyan fata ga ƙarfi ga baƙar fata ga sheƙi ga albarkatun ƙasa a najeriya sun zama a gaba suna kashe mana mutane a zamfara gwamnan zamfara allah ya kare ahmad yariman bakura wakilin gwamna wanda malam ya tura musan da ya ce zai gabatar da shari'a malam yana kwanci a gadon asibiti ya ce alhaji sani ku taimaka wa yaran nan na ji waɗansu 'yan shi'a na cewa wai ai sai an zubar da jini ya ce zubar da jini ya koma kansu mu dai allah jaddada mana shari'a ina yaba wa gwamnonin apc gwamnonin pdp don ko ina da nawa da bakina na ce ku je ku zaɓi ɗan ƙwambo lokacin da yana kai aka ce pdp ne na ce kai ka ji wannan ni na ganin waye mai kyau ya saya mana masallacin idi tun bai san zai gwamna ba mutan gwamna an yi haka ko ba yi ba yawa waye ce kuma a zaɓi buhari shi ma dan pdp ne ah. yawa ka gani ba ta magana pdp ba ina mai gaskiya kuma muka sari juyayya da gwamnan jihar bauchi na rika cewa kakku zaɓe shi to amma ni da dalili aka ce mu in an zaɓe shi zai lalata yara su yi sara soka na ce kakku zaɓe shi aka ce zai bari a shafaya na shi kakku zaɓe shi to ka san ba wanda ya san gaibu sai wa قل wani يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشكرون أيان da ya ci da kunne na sai na ji na ce duk wani ɗan sara soka ɗan kwaya shi ba za a shirya da shi a gwamnatinsa ba na ce a'a ya yi zai na amanu in ja kun fasiku bi na ba in fata bayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatubi biyu alama na dimin. wallahi a lokacin corona nan sai je ya gina mana masallaci na wajen miliyan 300 ko 150 biyar ko to kai ka san wannan ni dai abin da na faɗa na faɗa wanda yake saka ya zo barci lokacin gwamnatan buwa yana sifika ne ko mataimakin sifika ya taba yi sifika sai daga an zo ana nema a yi wani wuri a majalisa da yake nawa ne na ce da Allah ku je ku gawa wato gwamna aminu tambuwal kasu yadda a canja mana magana a majalisa ba sa na sai aka zo aka dube musu kofa na ce ku yi alkafura ku shiga sun shiga da alkafura ko ba su shiga ba shiga ta mana amfani ko ba ta yi ba na ce allah ya maka albarka sannan izala ba ta da kabilanci ido rufe wallahi tallahi da kaina ni na ce a zaɓe gwamna barista lalon lokacin da jan yake ta kashe mana mutane rana ɗaya ka kashe mana saurayi ɗari shida da hudu don allah ba mutum ma gaji ba ne na ce a zaɓe shi na duba na ce ina namu ina namu a ce to gade da shi ma kirista ne na ce to kai bayan hatsi ina wani tuwon na ce ku zaɓe shi ƙungiyar kiristoci ta ce su kuma kan ku zaɓe shi yana son buhari na ce mu kuma mu zaɓe shi ba an ce ƙuri'a ba ce na ce mu zuba mu gani da muka zama muka ɗaga muka nuna wa Allah muka tambasa su a ƙasa sai muka ci jama'a da lalon ya zama gwamna da lokacin kafin ya zama a jihar filato a wane lokaci aka yi tashen faɗace-faɗace da kashe-kashe kashe-kashen muke so ko zaman lafiya to gwamna lalon ni musulmi ne ni na ce a zaɓe ka kai ma ka sani to ga aikin musulunci wanda kai ma zai maka amfani ina wakilinsa wakilin lalon ya zo ina yake ah, ina ce bai zo ba ne to to allah ya taimake ni saboda haka gwamnan jihar yobe da aka kori mu, wai suna karatun alkur'ani na allo mai malabu ne ko gwamnati ba ko kuka bude mana makaranta allo ba ba ko kuka bude mana ta islamiyya ba sai yan corona suka ce duk mai karatun allo ya zama bako a najeriya in yana kano kar ya je kaduna aka ce to ina wawa ya faɗa aka ce a bakin wawa ake jin magana to ko kun san wawan allah ka tsare mu daga wauta kai wawa ka tuba kai wawa ka tuba shek yusuf da zan aiko shi gurin wawa ya bar wa'azi akwai basira a ce duk da za a cuci mutanenka a bakinka za a ji basira ko rashin basira to kai wawa ka tuba daga ƙarshe wannan taro na ilimi ne zai amfani mu musulmi zai amfani kiristoci zai amfani 'yan magiro ko akwai musu to kowa ya ba da gudunmawa a ɗaga ilimi to sun shi abdul nasir abdul mawi ko kun je ko rubuta wai dubu dari da miliyan dari da nawa to ni ba na gurin naira tamu wadda da guda ɗaya ta najeriya dala amerika bakwai da sisi ce ba ta kai kudin nairan mu ba to yanzu amma an zo ana ba mu labari kurin kula kudin kuwa eh to kudin kuwa ya faɗi to don Allah a duba yaya waye yake daga shi yake kayarwa ku je ku duba mana dan takarda ni ban gamsu da faɗi wannan ba an zo an sa wai miliyan 170 miliyan 170 yanzu an ce kudi ya faɗi in mun tashi sayan kayan ginin zai shi to ko masu ba da gudunmawa ku bar magana su malam nasiru 170 ku kawo mana kudi sosai mu daga addini Allah ya taimake mu ko da kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lahu assalamu alaikum to shikenan ko to ya sallama ne kashi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar fadilatu sheikh Muhammad Sani Alhaji Haya Jingir shugaban majalisar malamai ta ƙasa ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna muna addu'a muna godiya Allah ya saka da alkhairi da Allah ka taimake bari ka ga na na na zarbabi a shine da mun nake so yawa a da galan fada da kaina na'am ce gwamnan dan kwambo ya saya mana fili kan ya zama gwamna aka ce yi kara filin idi na ce to karan na me suka ce gwamnan yanzu ne ya saya alhaji muhammadu inuwa ya haya wanda ya ce ku zo ku yi musabaka allah mar albarka alhamdulillah daman wannan shine na taso in ƙara nuna ma jama'a matsayin ƙungiyar jama'atu zalatul bid'a wa ikamatu sunna sheikh muhammadu sani haya jingir a matsayin shi na shugabanmu da mun ji wani abu wanda yake kuskure sai mu taso shi ma mu tanatar da shi shi ɗan ƙwambo abin da ya mana ya ba mu filaye kuma ya gina mana nce na makaranta amma wannan fili na idi e inuwa ne ya yi muna masu addu'a duka allah ya saka masu da alkhairi wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dama na gaya muku wannan fili